Assalamu alaikum. Alhamdulillahi akwai wata lauya a Kano wadda ta tuntube mu kan cewar za ta ɗauki nauyin shari'ar Aisha Abdullahi Muhammad wadda ta yi zargin cewa wani mai suna Sagir Lawal a garin Gwarzo da ke jihar Kano ya yi mata ciki kuma ya zo yana gardama a kai a bayan da ta haihu. Haka kuma akwai wata 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama Abuja wadda ita ma ta alƙawarin ɗaukar duk wata ɗawainiya ta Aisha da ɗiyarta. za mu sake juya ga wannan batu da zarar mun samu nasara haɗa su a wuri guda. To, amma kafin nan a yau bari mu juya ga wani batu da ya shafi dukkan 'yan Najeriya, wato yunkurin da kamfanin mai na ƙasa NNPC ya yi kwanakin baya na neman masu zuba jari a cewarsa domin su zuba a matatun mai guda uku na ƙasar. Kada a manta cewa a baya gwamnati ta yi ƙoƙarin sayar da waɗannan matatu. da hakan bai yiwu ba sai aka jinginar da wannan maganar daga bisani ne sai kamfanin na nnpc ya fara neman masu zuba jarin wanda wasu da dama cikinsu har da majalisar wakilai ta tarayya a najeriya suke ganin kamar zagayawa ta bayan gida ne aka yi domin a sayar da waɗannan matatu suka ce dama ai sayar da kamfani neman mai zuba jari ne ya zuba domin ya samu wani kaso na wannan kamfani domin haka sai majalisar ta wakilai ta kafa wani kwamiti domin ya bi sawu tare da jan birki ma wannan yunkurin shugaban wannan kwamiti shine malam ahmed yarima dan majalisa mai wakiltar mazaɓar misau da dambam daga jihar bauchi wanda kuma ba bako ba ne a wannan shiri na ciki da gaskiya malam ahmed yarima ya ce tun da fari ma kamfanin nnpc baya da hurumi na talla ko sanar da sayar da wani hannun jari na wata kaddarar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke hannunsa. Abin da ya faru da farin farko ne a ƙasar nan akwai tsari akwai doka. Akwai kuma hukumomi da aka damka musu amanar aiwatar da wannan doka. Abin da ya shafi jarin gwamnati da sanin darajarsa da ƙa'ida sai da shi ko sayansa ko kare shi ko sarrafa shi yana hannun wata hukuma da ake ce da ita BPE wato hukumar lura da hannayen jari da ciniki na gwamnatin tarayyar Najeriya. wannan hukuma ta bpe an kafa ta shekarar alif da tara da casa'in da tara domin ganin cewar harkar tattalin arziki a ƙasa da kuma duniya na canzawa gwamnati na cikin hankali tana zare hannunta daga harkokin kasuwanci da ciniki tana mai da su hannun masu wannan sana'a 'yan kasuwa to karkashin wannan doka ce ya kamata a tantance shin wace masana'anta ne wani kamfani a'a wani jari ne na gwamnatin tarayya kamar a gidan wuta ko a kamfanin jiragen kasa ko na sama ko kuma hanyoyin da ake karɓar taro sisi toll gate na shiga da fice ya kamata a bi tsari da ita wannan hukuma za ta ɗauke hannun gwamnatin tarayya a san darajar jarin a san kuma yadda za a sarrafa shi shin ya kamata a rike shi yanzu nawa za a sai da shi da makabancin haka saboda haka wannan shine tsarin da yake akwai karkashin waccan doka kuma daga nan ne in an tantance sai a kai wa hukuma da aka ce da ita council on privatization wato majalisar lura da sai da hannayen jari da mai da su hannun masu zaman kansu na gwamnati a wannan kasa a ƙarƙashin wannan tsari da aka yi shekarar alif tara da casa'in da tara. Kaji. To idan haka ne ta yaya kamfanin NNPC ya sanar da cewar yana neman masu sayan hannun jarin waɗannan matatun mai guda uku me ya faru? Wato ba a bi tsari na gaskiya da ka'ida da ya kamata ba ne shi yasa wannan kwamishin namu muka kyamin cewa muka yi watsi da wannan kuma muka nemi ƙarin bayani da ƙarin haske. abin da yake faruwa shine matatun mai guda uku da ake da su a najeriya nan ai a tsohuwar gwamnati da gabata an yi yunkuri a saida su an fara nazarin nawa ne darajar su a'a na kan nawa za a iya da su ma'aikata nawa ne hakkokin mutane nawa ne akwai bashi ko babu an fara wannan har aka canza gwamnati da aka canza wannan gwamnati idan akwai bukatar a sayar din to ita bp e din ne za ta ci gaba da wannan aiki a tantance wanda akalla ba a kasar ba da ke shekara ɗaya zuwa biyu kafin a tantance a san nauyi da yake akwai darajar karaba da injina da ke wajen da kuma masu siya ɗin suna da ƙarfin su siya su gudanar ko a'a duk waɗannan abubuwa aiki na BPE. To amma abin ta kace da bakin ciki shine ma'aikatar harkokin mai ta Najeriya da ake ce da NNPC sai ta yi gaban kanta ta shiga bugawa a jaridar tana neman masu sanya hannun jari ba wai sayarwa in lahiri ba. to kaga wata dabara ce sannan mm. ga wadda bai sani ba an ce maka sai da hannayen jari ko kuma zuba jari sai a dauka cewa ai ba a sayar ba har yanzu gwamnati na da cewa a ciki hakika ko da kamfanonin gwamnati ɗin da aka ce an sai da su ai ba gaba ɗaya da kada aka da su ba hannayen jarin ne aka rage na gwamnati wani ya saya sannan cikin hankali suna sayewa suna sayewa har gwamnati fice daga ciki to akan harkar waɗannan matatun mai guda uku sai ya to cewa ita hukumar da take karkashin take lura da su wato NNPC hukumar harkokin man Najeriya sai ta ɗauki wannan aiki wanda yake ba nata ba hukumar BPE ta yi rubuce-rubuce ta aika takardu da wasiƙu suna faɗakar da ita cewa tsarin da kuka ɗauka na sai da hannayen jarin waɗannan kamfani jari ko neman masu zuba jari to yana da hatsari domin ba ku san wannan aiki ba ba ku da ƙwararru kan wannan aiki na shiga da ficen jari sai da shi da darajarsa da sa harkar ku shine gudanar da harkar mai da tantance harkar mai kurum. Wato shi kamfanin NNPC ne ya ɗauki mataki domin raɗin kansa na sai da hannayen jarin waɗannan matatu ba wai ita hukumar BPE ba? domin karkashin wannan doka ɗin ita BPE ce za ta tantance cewar ya kamata a sai da wannan matatun mai. ga kuma abin da take ganin farashin su daga nan sai dauki wannan bayani da tattara din da dabbin ko kai mai sai masu an bincike a kanka kana da karfin tafiyar da ita ko da zaka saya ne ka kashe kasa ko zaka saya ka sai da injira din domin ka samu riba ko zaka yi ci gaba da biyan ma'aikata akan wani albashi ko matakin akwai allowance da fensho da makamancin haka na ma'aikata da suka daɗe suna aiki na ritaya zaka iya ɗaukan wannan ɗawainiya duk sai na bincike kuma ita wannan hukuma ta BPE ce ya kamata ta yi in ta tattara dukkanin waɗannan bayanan da aka samu ga wajen duk masu gasar sayan wannan jari sai aka wata hukuma da ake ce da ita hukumar kula da harkokin rassan tattalin arziki masu zaman kansu da ake ba. wato national council on privatization wannan hukuma da take lura da harkokin sai da hanyoyin hannayen jari na gwamnati ita ce kuma ta ce eto eh, wannan bayanin ya yi daidai saboda haka a sayar wannan hukuma kuma tana ofishin mataimakin shugaban kasar najeriya ne kuma akwai ƙwararru daga sassa daban-daban na ma'aikatar kuɗi ma'aikatar kasafin kuɗi ma'aikatar kula da harkokin kuɗi na ƙasa kamar babban banki na ƙasa da makamantar haka da ƙwararru daga ko'ina na sirasan arziki da gwamnati su ne a cikin wannan majalisa karkashin jagorancin mataimakin ƙasa daga nan in su dandance ya yi daidai ba wai bisa ra'ayin siyasa ba bisa ra'ayi na hikima da ilimi da basirar tattalin arziki ake wannan lissafi sai a dawo a ci to bibiya wannan abu ya yi. ku kira masu saya a gidan talabijin ake wannan kowa na gani da rediyo kowa zai ji kuma zai gani a jarida za a san wanda suke nema su saya za a san kuma wanda suka saya za a san kuma karfin arzikinsu da kuɗin da za su zuba da abin da za su yi to amma duk wannan bayanin nake maka ibrahimu ita hukumar harkokin man najeriya ba ta yi ba ba ta bi ka'ida ba to amma ka san yadda tsarin siyasar najeriya take da zaran an ce maka shugaban kasa shine ministan harkokin mai to sai mutane su shigo su ki magana akai alhali kuma an san cewa hakika idan shugaban kasan ma ya san cewar akwai wannan tsari to hakika ba zai yarda a keta wannan doka da ya zo ya gyara ba wannan ita ce dambarwar wannan sanin dokan nan wannan sanin akidar mu ta APC wannan sanin ya kamata mu ne muka ce to ba za mu yarda da wannan tsarin da yanzu wasu mutane a ma'aikatan harkokin mai na APC din Najeriya su kare su ba ita NPC harkar ta haƙa ta sai da mai kurum amma harkar jari harkar hannayen jari darajar su da kuma mai sayan su ba harkar ta ka kaji inda muka tsaya akan wannan To yanzu gaba ɗaya kun kashe wannan magana kenan ko kuma za a bar ita ɗaya hukumar da ita ce ke da wannan aiki wato BPE ta ci gaba da ko kuma ta karbi wannan aiki na tantance ƙarfin waɗannan matatu da kuma ƙoƙarin saida su. Wato dambarwa da take akwai hawa-hawa ce. Da farin farko mun buƙaci shi minista ƙarami kuma babban manajan darakta na kamfanin NPC na harkokin man Najeriya mai zai mana bayani. saukar na farko dai ya yi tafiya na biyu kuma sai ya turo mana da babban daraktan kula da harkokin matatun man najeriya da muka ya shi ba da haske kan wannan bayani ga shi ga kuma darakta na hukumar bpe musamman waye mai gaskiya to bai iya bayar da bayani ba illa iyaka da muka daga wasiƙu muka ce to kai gashi abin da kuke yi ga kuma daraktan bpe kamar da bayani daraktan bpe ya ce abin suke yin hakika bai dace da doka ba bai dace da sharadi ba bai sani bai kuma dace da abin da ya kamaci kasar ta same shi ba saboda ba aikinsu ba ne bayan haka ba masaniya a tsarin da aka yi daga tashin daraktan harkokin matatun man najeriya ta ce ai shi bai jima ba shugaban kasa ya naɗa shi a wannan mukami muka ce to ko shugaban kasa ne ya naɗa ka to ofishin gwamnati ya kamata a ci gaba da aiki ko da mutum mutuwa ya yi dole a dora ne akan abin da aka tsaya saboda haka ba mu yarda da wannan bayanin naka ba ina shi ministan harkokin mai karami na ma'aikatar kuma babban manajan daraktan na hukumar NNPC yace ya nan muka ce to saboda haka ba za mu saurare ka ba ka je ka same su ga kuma darakta na DPE ga kuma takardun wasiku na tokaciya da tankiya da gargadi da jawo hankali da suka cewa abin da ake so a yin nan fa bai dace da manufar canji da muke magana ba abin da ake so a yi nan kuma bai dace da dokar tattalin arziki da dokar kasa ba saboda haka a yi kokari a gyara a aiki tare mu faɗakar da kukan yasa ku wannan abu ko kuma mai tare to amma sai aka kunnen uwar shegu da wannan wasu na cewa ko waɗansu bukatu ne a gefe da wasu suke da wani buri na samun wata riba ko kuma samun wata gara ko wata dama na mallakar irin waɗannan muhimman tattalin arziki ko sassansu na ƙasa na harkar mai wasu kuma suna cewa a'a da gangan ne sun san cewa shugaban ƙasa mai yiwuwa aiki ya yawa ba iya sanin waɗannan ka'idoji da sharuɗa ba. masu sauraro za mu ci gaba a shirin mu na gaba ibrahim alfa ke cewar a kasance lafiya.